To sashen Hausa na murya Amurka ne yake tarbon ku ga shirin sa na dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jama'a jamhuriyar Nijar suna jin mata gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya a birnin Kwani. Sai a duniyar gizo inda ake jama'a Hausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a sanuku da hutawa Ali Mustapha Sakwata ne ta da Grace Alheri Abdu a nan birnin Washington DC muke tabon ku ga shirinmu na wannan lokaci muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To tun da yau Asabar ce bayan labaran duniya za mu kawo muku shirinmu na mu tattauna. Jinsu a kimtsa a sha labaran duniya din. Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. martanin da aka bayyana dangane da rahoton da amurka ta bayar na adadin waɗanda aka kashe a hare-haren da ake kaiwa ta jiragen da ba su amfani da matuki ya bambanta a pakistan ƙasar da aka fi kai hare-haren da kuma asarar rayuka bayan ainihin inda ake tashin hankali ofishin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar pakistan ya fitar da sanarwa inda ya jaddada kira da a daina kai hare-hare da jiragen da ba su amfani da matuƙan ba tare da ɓata lokaci ba harin da ofishin ya ce ya keta ɗiyaucin ƙasar gwamnatin kasar tana bayyana adawa da harin da ake kaiwa akai-akai sai dai an hakikanta cewa a kadaice hukumomi suna goyon bayan harin da ake kaiwa mayaka a yankin kabilu amurka ta bayyana cewa an kashe tsakanin farin kaya 60 zuwa 116 a hararen da take kaiwa a wuraren da ba a yaƙi tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2015 ta ce hare-haren sun kashe tsakanin mayaka 2,372 zuwa 2,581 an kashe waɗansu ƙananan yara biyu a wani ɓarin wuta da mayakan alshabab suka kai garin baidowa da ke kudu maso gabashin ƙasar bisa ga cewar shaidu da kuma jami'ai yau asabar wani ma'aikacin motar ɗaukar majinyata yahaya isaac hassan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara isa unguwar da aka kai harin ya kuma shaida wa murya amurka cewa an yi harbin kan mai uwa da wabi ne na makamai masu linzami goma sha ɗaya a wurare da dama aka kashe ƙananan yara biyu dukansu mata 'yan shekaru hudu da kuma biyar waɗansu mutane goma sha tara kuma sun ji rauni a harin hassan ya ce biyu daga cikin waɗanda suka ji raunukan suna cikin mawuyacin hali to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sabon shugaban kungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta kawo ƙarshen mamaye da ta yi wa Afghanistan da cewa mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama sun lashe takobin ceto ƙasarsu daga abin da ya kira mamayar kafirai da kuma masu tada zaune tsaye. Mula Habitullah Akunzatka shi ne ya bayyana haka yau Asabar a jawabinsa yayin da ake kusan zuwa ƙarshen kammala azumin watan Ramadan. Habitullah ya ce ba za ku iya gurguntar da burinmu na jihadi ba ta wajen ƙara tsawon wa'adin zaman sojojinku a cikin ƙasarmu ko kuma ƙara yawan ayyukan da sojojinku ke yi a Afghanistan. Habitullah dai yana mai da martani ne a kan ƙudurorin da shugaban Amurka Barack Obama ya yanke na ƙara yawan hare-haren da Amurka take kai wa Taliban da kuma tura sojojin Amurka bakin daga idan ta kama da nufin taimakawa da karin Afghanistan murƙushe mayaƙa. habitullah ya ɗauki jagorancin ƙungiyar mayakan taliban ne 'yan kwanaki bayan da aka kashe tsohon madugun ƙungiyar a cikin harin jirage da ba su amfani da matuƙi da amurka ta kai ranar 21 ga watan mayu a ƙasar pakistan da ke makwabtaka da afghanistan a ƙarƙashin sabon shugabancin ƙungiyar ƙungiyar taliban ta ƙara zafafa kai hare-hare a bakin daga da kuma hare-haren ƙunar bakin wake kan jami'an gwamnatin shugaba a sharaf gani da amurka ke marawa baya da kai hare-hare a kan dakaru. Jami'an 'yan sandan ƙasar zambia sun ce jami'ansu za su gudanar da aikinsu na kiyaye doka da oda ba tare da nuna wa magoya bayan jam'iyyun siyasa bambanci ba waɗanda ke tada hankali yayin yakin neman zaɓe a zaben da za a gudanar ranar goma sha 11 ga watan Agusta. Ray Hamonga, kakakin 'yan sandan shine ya bayyana haka bayan da al'ummar ƙasar zambia suka yi korafi cewa ana ƙara samun tashe-tashen hankali da ake zargin magoya bayan jam'iyya mai mulki patriotic front da kuma babbar jam'iyyar hamayya united party for national development suke ci gaba da haddasawa ranar 29 ga watan maris shugabannin addinai suka yi wata ganawa da jam'iyyun siyasa goma sha tara a lusaka da nufin shawo kan tashe-tashen hankali da ke alaƙa da siyasa yayin da kuma ake ƙara ƙaimi a yaƙin neman zaɓe da ya shafi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da kuma ƙananan hukumomi. To labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa murda Amurka a birnin Washington DC. majalla to yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe ɗaya in ba da guri nan ku ji shirin na mu tattauna Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. Kotun tarayya ta bada belin shugaban majalisar da ta Bukola Saraki kan tuhumar yin dokokin bogi. Yan kabilar Igala jihar Kogi sun buƙaci shugaban Buhari ya naɗa ɗan yankin su ya mai gurbin minista Ocholi da ya mutu wata uku da suka wuce. Cewar na kan gaba Igala Muhammad Sanusi da Manjo Patrick Akman don gwamnan Kogi ya koma hannun Ibira da sauran mukamai inda Igalan ne masu rinjaye. Fata muke in zai ɗau minista ya ɗauko daga ƙasar Igala. Za mu yi farin ciki za musu godiya saboda jagircewa da muke kafin a yi zaɓen nan har yi zaɓe. Kotun tarayya ta kori gwamna Ikwizu na daga mukamin sa rashin biyan haraji inda nan take ta naɗa mai bin ta takarar da gwani uce Oga. Sunana Fatima Abdullahi, na jin farin ciki sosai. Bakar Umar, yi farin ciki sosai ba kaɗan ba. Marayu ke karɓar taimako daga ƙungiyar Izala ta Abuja inda Sheikh Balalawo ya ce a taimaki matan da mazan su suka mutu. Mu za mu iya ƙoƙari mu koya musu sana'a. Sauran mazaje kuma a yi ƙoƙari a taimake su don a aure su. tsohon minista ojoma duke ya riga mu gidan gaskiya bayan sumewa magashiyan a abuja nasura da mali kamarar amurka daga abuja najeriya haka to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa kamar yadda aka sani zauren ya sauka jihar naija inda aka yi wata 'yar hatsaniya kwanan baya don haka wakilinmu mustapha nasir batsari ya shiga jagorantar wata tattaunawa tsakanin malaman kirista da musulmi kan mafita Yau Mustapha zai ɗora ne daga inda Sheikh Umar Faruk Abdullahi ke ci gaba da bayani. Musulunci saboda tsaban kyautatuwan da kuma tattalin zama lafiya ya ajiye matakai na dakale banna na hana banna Ma'aiki sallallahu sallama ya faɗa a wani hadisi cewa wanda ya ga a daga cikinku to fali ga yiruhu biyadihi ya canza bannan da hannun shi da yake magana ce manzo Allah ya malama malamai suka fassara canzawan shi da hannu cewa hukuma ke canza banna yake hana shi da hannu sai ta yi doka ta hana abu kaza kuma ya hannu ba wai ni da kai za mu afka a inda ake bannan 'yan giya suna sha mu afka musu da bugu ko mu shiga da bindiga kamar da wannan ya amerika wannan abin da ya act din tabbas ta'addanci ne mai hana shi shine gwamnati da hannu idan wannan ya gagar in ba ka kai wannan level din ba ya ce ka hana da baki wannan shine kamar da reverend suke wa'azi kamar da malamai ke wa'azi kamar da limamai suke gargadi na wannan abin huruminka kenan a matsayin ka na mai ilimi ka yi da baki a da bakin ma wajen hana bannan sai ka yi ala basirata akan basira da hikima wanda maɓannatan za su fahimce ka ba ta fuskan kauraren maganganu ba a maganganu na jan hankali da fasaha da basira da hikima wanda har za su shi kanshi zai ji bai ji daɗi ba wannan ɓannan da ya yi amma in kai maganganu masu zafafawa wanda ya kamanta da zage-zage da sauransu hankalinsa zai tashi nisantanka zai zai fara yi in ya kai ma baka da karfin hanawa da hannu baka da karfin hanawa da baki manzo Allah ce ka amace abun a zuciya ka kyamaci abun daga zuci saboda haka wannan mutum ya ɗauki doka a hannu cewa zai ja mutane cikin addinin musulunci da karfi da yaji ba a haka idan aka tilasta mutum kamar yadda wasu ke yi aka musuluntar da mutum ta bakin bindiga bai zan musulmi ba tun da ba da son ran shi ba ne tsoro ya ji ya ce to na ma bi ku ko kuma a kafa shari'a ta zubar da jini kamar da wasu ke faɗi ba a yin haka wannan abubuwa ɗin duka su ke sa ake danganta musulunci da ta'addanci amma addinin musulunci baya daban ta'addanci daban eh, rabaran san akwai abubuwa da suka faru kwanan nan a kano da kuma nan jihar niger a fannin gari ah, ya kuke ɗauka irin wannan abubuwa Eh, wasu su yi kalamai na batanci ga wani addini wasu kuma su ɗauki mataki har ga kai ga kisa ah, ya kuke ɗauka irin wannan a ɓangaren ku a ɓangaren mu ba mu yarda da wannan ba ah, a cikin wa'azi in an koya mana ka yi wa'azi da masu jinka za su fahimta sannan su yarda da abin da kake ba ka yi batanci ko kuma ka faɗa abin da zai kawo fitina ba na in ma har wani ya fitar da maganganu na fitina ko masu ji kamar da shi shaka ya faɗa yanzu dauka bai baka izini ka je ka dauke dauka a hannu ba ko ka rama a'a ka faɗa ma hukuma ai dalilin da ya samu na da hukumomi kenan domin idan wani ya yi abin da ba daidai ba a hukunta shi bisa ga yadda doka ta faɗa amma sa'an da kai eh, mutum da kanka kai ka ɗauka sanda ko bindiga ka shiga halbi to ai kai da wannan mutum din dukan ku zama masu laifi to saboda haka abin da ya faru a kano da kuma kwanta amin ina ne dogari a gare mu ba daidai ba ne zargi ne aka yi cewa wani ya bata suna addini ta ai bincike shin ya faɗa haka din su waye ne ke a wurin da suka ji wannan idan har an tabbatar cewa ya yi haka kaga hukuma ta doke mataki a kan shi amma ba jama'a ko a taru ko wani a kashe shi ba to kaga in har ya zama na cewa bai fada haka din ba yanzu an riga an kashe shi laifin ya zama na waye ne kaga masu kisa dinnan su ma sun yi laifi to mu ba mu yarda da wannan ba mutum ya yi laifi a sharanta shi bisa ga laifin da ya yi ya tabbata ya yi laifi din sana ba shi hukuncin da ya dace da shi to akwai wani shiri da kuke yi na faɗakar da mutane irin abubuwan da ya kamata su rika yi a tsakanin jama'a domin kaucewa fadawa irin wayannan fitintunu mm, to wannan shine abin da dama wa'azin mu kenan domin idan mutane in ka ce kai krista ne dole na ka wurin wurin da kana tafiya domin ka samu jawabai na izawa na iliminta da kanka kan wani abin da kake yi Eh, yanzu muna cikin lokacin azumi kowane yamma ana taro ko ba haka ba kungiya kungiya anguwa anguwa ana ilimintar da mutane iri yadda za su yi rayuwa haka kuma kristanci muna da ikilisoyi kuma ikilisodin ba lalle lahadi kadai ba ne a cikin kwanaki akwai abubuwan da ana yi wadda mutane za su taru da a ilimintar da su so abin da nuna karfafa mutane shine mutum ya samu ilimi akan abin da yake yi kada ka yi abu a cikin jahalci don akwai kirista da yawa wanda suna yi abin a cikin jahalci kamar da musulmi ma suna yi a cikin jahilci Allah bai tilasa bai mutum ya shiga kristanci ba a'a ka bar mutum ya shiga sa domin ya yadda ya fahimta ya amince ya shiga da yadda kanshi ba an tilasa shi ba to shi yasa mu ba mu amince cewa a tilasa mutum ya shiga cikin addini ba eh, bari mu dawo akan muka lawo me kuke gani ya kamata a ce gwamnati ta yi don karfafa tsakan abin nan zaman lafiya tsakanin mabiya addinan nan manya-manya guda biyu to na farko ina ba gwamnati shawara ya kokari a hada cibiya musamman kamar yadda a samu cibiya inda masu addinan nan shugabannin za su rika taruwa ya zama rallying point ɗinsu matattaransu to shine kamar dai ma'aikatan addinai idan aka yi haka to wannan zai haɗa kawunan shugabanni na addinan nan biyu ko dai da sunan ma'aikata ko kuma wata cibiya a ƙarƙashin gwamnati wanda yake a kullum gwamnati zai rika saduwa tsakaninta da masu addinai sannan masu addinan su biyu suna kaduwa a ta wannan gefen ta fuskan gwamnati to wannan idan har manyan suka haɗu zuciyansu ya zama ɗaya ka kulla wannan soyayya da dangantaka to abin zai sauka har ƙasa amma muddin babu wannan kowa na cin gashin kanshi ba inda suke haɗuwa sai dai musulmai zalla su haɗu a masallatai kiristoci kirista zalla su haɗu a majami'unsu to gaskiya matsalolin nan ba za su kawo ba saboda ka shi sa gwamnati da addini ba su rabuwa kamar yadda magabata suka faɗi in aka kulla wannan dangantakan in allah ya so zai haifar da zaman lafiya kamar yadda reverend ya faɗa ne da yawa cikin mabiyan suna addinin cikin jahilci wani cikin riko da addinin da ƙarfi sai ya ɗauki abu da tsanani sai ya samu tsanani manzo Allah ce duk wanda ya ɗauki addini da tsanani to Allah ko zai tsananta mushi don haka ɗauki abubuwa cikin sauƙi kaga kama wajen kashe-kashen musulunci ya girmama rai kuma ko sanda annabi kenan ya zauna da kafarin amana kuma ya bar maganganu a kansu duk sanda runduna ta yaƙi za su fita cikin ba da manzan Allah ke musu cewa duk garin da kuka shiga kuka ga masallaci kwara guda a'a ba kuma ga masallaci ba kuka ji kuka ji kiran sallah a garin kar ku kashe mutum guda a garin nan in ma akwai waɗanda ba musulmi ba to sun tabbata kafin amana kuma taɓa su laifi ne a wurin Allah haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau da tawon da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Yusuf Sambar ga cikun da ke garin Kaduna da rabaran Audu Bakwai daga Katsina. ga ga cikin. ‘Yan uwa mutanen Najeriya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda aka ji murya ta suna na Yusufu Muhammad Sambari ga cikin mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa sunna to ni kiran da nike yi zuwa ga al'ummar najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya tsakanin al'ummar najeriya in kuma na ce zaman lafiya wannan ya hada tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tsakanin manoma da makiyaya da sauran ma al'umma baki ɗaya. domin babu abin da ya fi zaman lafiya mahimmanci. Nassin Alkur'ani mai girma Allah ya ce wa ibadun rahmanun ladina yamshuna alal ardi khaunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama wato bayan Allah na kwarai mutanen kirki su sune waɗanda suke tafiya a kan ƙasa a natse kuma idan wasu fitinannu suka nemi yin fada da su ko suka nemi tada masu da hankali sai su ce masu aminci ma'ana mu ba ma neman fitina ko ko mu ba ma neman tashin hankali to dangane da wannan irin matsalolin da yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma koko yakin da ake yi galiban kaga an farar da rikici na kabilanci tsakanin wannan kabila da wannan kabila ko ko rikici da akan tayar na addini tsakanin musulmi da wa'inda ba musulmi ba duk ire-iren wa'innan fitinu ba su da amfani kuma ba su da alkhairi shi ya sa ma ka ji ainihin hausawa na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki saboda haka in babu zaman lafiya addinin da muke gudanarwa ba zai tabbata ba in babu zaman lafiya babu yanda za a yi a samu ci gaba a ƙasa idan aka zo ana faɗa ana ƙone-ƙone ana kashe juna ana ƙona dabbobi ana ƙona guraren ibada a ƙona guraren ibadan musulmi masallaci a ƙona guraren ibadan kiristoci ma'ana coci to sai ka ga a irin wannan lokacin sai ka ga gaba ɗaya babu ci gaba. 'Yan kuɗaɗen da ya kamata a ci gaba da yi mana ayyuka a kan abin da ya shafi gyara mana hanyoyi ko abin da ya shafi gina mana asibitoci ko makarantu sai ka ga wa'innan kuɗaɗe an ɗauke su an yi amfani da su wajen kwantar da tarzoma da gyare-gyaren guraren da aka kona. ba sakamakon haka nike kiran ‘yan uwa mutanen Najeriya gaba daya musamman ‘yan arewa. In na ce ‘yan arewa ina nufin duk bangarorin guda biyu ko dai ya haɗa musulmi da waɗanda ba musulmi ba, ko kuma ya haɗa makiyaya da waɗanda yake manoma, ko kuma yaƙi ko rikici da ake yi akan kabilanci? Duk waɗannan fitintunu da waɗannan yaƙe-yaƙe ba za su taimake mu ba. saboda haka nike kira zuwa ga ainihin al'ummanmu don allah mu yi ƙoƙari wannan ƙasa ta mu mai albarka da allah mai girma da ɗaukaka ya mana ni'ima da ita ita najeriya to mu girmama ainihin wannan ƙasa mu. Shi ma rabaran Audu bakwai cewa ya yi a yi zaman amana da haƙuri a ci juna. Salamu alaikum ‘yan uwa na ‘yan Najeriya. Hayanin da ke faruwa can da can idan an kashe dan jikun an kashe dan najeriya in an kashe bahaushe an kashe dan najeriya in an kashe bahilla ce an kashe dan najeriya najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka yi rashi don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna ku ba kowa haƙinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana buƙatar dukkanmu muna bukatar juna a makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da ɓarayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya haƙuri da abin da allah ya bashi hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiya shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiya shi ba daɗi ka ji can kwaram can kwaram haka to duka dai najeriya ce wannan shugaban ƙasa mune mashi addu'a don Allah ya bishe shi don Allah ya zauna da ƙasar lafiya. Wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya. Wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya. Hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya sai hukuma kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata. shugaban kasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnoni ya kamata ku basahu ku yi abin da ya kamata da nan muke kira da iyaye a kwafi 'ya'ya 'ya'ya su yi abin da ya wajaba 'ya'ya mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna maku amma bai kamata a kijinin wani domin addinin shi ba sai dai shi ya kijinin kanshi domin cikin addinin ya keri ya yi zarbafi ya wuce abin da ya kamata ya yi mu abubuwa cikin sauki aikin mai wa'azi ya faɗakar ya yi wa'azi ya tsautar ya kwabas shi kenan sai ya saurara ya bar ma Allah kuma ya ikon shi domin mai wa'azi bai fa da bindiga mai wa'azi fa bai kamata ya kasance da kai duka ba mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai ba da shawara mai ba da shawara zai ba da shawara ya faɗi ta gaskiya in an bi wanda ya ba shawara shi ya samu in an ƙi wanda ya ba shawara shi ya rasa ina fatan alheri ni mai suna rabaran audu bakwai daga Equa Church Batazo a gahar Katsina. Na gode. The Voice of America, VOA. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana kuma a yi sallah lafiya lau. da la to yanzu kuma sai falalar ramadan wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ba mai magana shine muhammad bashir na'ibin ladanin masallacin bega da ke nan abuja idan ya zama allah ya taimake ka kakan iya haddace ayoyi uku uku ko biyar makamantan haka a cikin kowace rana to wannan alamu ne da ke nuna cewa zai iya samun haddin alkur'ani ba tare da tsawon lokaci ba domin idan ka kalla ayoyin alkur'anin suna da adadi shafukan suna da adadi surorin ma suna da adadi kaga idan aka raba shi a cikin kwanakin da zaka dauka sai ka kwanakin sun yi kaɗan sannan kuma ka kammala da shi haddan alkur'ani din cikin sauki wato akwai dabara ma mutum ya dinga karantawa daga littafi don eh. sai ga kamar wasu malamai suna cewa kamar mahaddatan hmm. idan suka kai ga sauya takarda shafin na littafi na hmm. alkur'anul karim hmm. sukan magani gani kamar da idon su cewa suna wannan karatu e babu ko shakka haka ne duk lokacin da kake karanta alkur'ani da ka za ka samu da ka kammala shafi kafin ka shiga wancan shafin sai ga hoton shafin kamar ya zo ya tsaya gaban ka sabanin wanda kawai kaga ya ji ne daga abin nan shi bai san ina ne shafin ya kare ina ne kaza ba ina ne kaza wannan yana daga cikin amfanin da mutum zai samu idan ya koya ne daga littafi da kuma a gaban kuma malami gaskiya akwai dabara mutum ya iya karanta alkur'ani kafin ya fara haddace shi lokacin da ka zo ka haɗa ayyuka guda biyu to dole kaga akwai bukatuwan kara matsa kai to duk lokacin kuma da ka matsa ma kanka to sai ka ji jiki to amma idan ka ɗauki ɗaya ka gama da shi sannan ka dawo kan ɗaya sai ga kowanne ka gama shi cikin sauki ba tare da ka gane cewa ka yi wani aiki da ya jiga ta kai gigi ta kai sau da lokacin da ka zo za ka fara haddan alkur'ani abu mafi mahimmanci shine ka yi kokari ka ka iya karanta ƙur'anin tartilan ya zama za ka buɗe ka karanta shi ba tare da kurakure ba ya zama ka iya karanta shi tsaf ba wani matsala sannan kuma sai ka zo ka fara haddin shi amma fa idan kuma mutum ya hada guda biyun to ba kuma laifi ne ba shi ma din da ya danganta ne daga yanayin kaifin kwakwalwa ko wanda zaka ga shi yakan hada guda biyun kuma cikin hukuncin Allah ga Allah ya sauƙaƙe mashi ya sami alkur'ani din a haka to ma da to yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice martanin da aka bayyana dangane da rahoton da amurka ta bayar na adadin waɗanda aka kashe a hare-haren da ake kaiwa ta jiragen da ba su amfani da matuki ya bambanta a pakistan ƙasar da aka fi kai hare-haren da kuma asarar rayuka bayan ainihin inda ake tashin hankali ofishin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar pakistan ya fitar da sanarwa inda ya jaddada kira da a daina kai hare-hare da jiragen da ba su amfani da matuƙan ba tare da ɓata lokaci ba harin da ofishin ya ce ya keta ɗiyaucin ƙasar gwamnatin ƙasar tana bayyana adawa da harin da ake kaiwa akai-akai sai dai an hakikanta cewa a kaɗaice hukumomi suna goyon bayan harin da ake kaiwa mayaka a yankin ƙabilu amurka ta bayyana cewa an kashe tsakanin farin kaya 60 zuwa 116 a hare-haren da take kaiwa a wuraren da ba a yaƙi tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2015 an kashe waɗansu ƙananan yara biyu a wani barin wuta da mayakan alshabab suka kai garin baidowa da ke kudu maso gabashin kasar bisa ga cewar shaidu da kuma jami'ai yau asabar wani ma'aikacin motar daukar majinyata yahaya isaac hassan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara isa unguwar da aka kai harin ya kuma shaida wa murya amurka cewa an yi harbin kan mai uwa da wabi ne na makamai masu linzami goma sha ɗaya a wurare da dama aka kashe ƙananan yara biyu dukansu mata 'yan shekaru hudu da kuma biyar Sabon shugaban kungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta kawo ƙarshen mamaye da ta yi wa Afghanistan da cewa mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama sun lashe takobin ceto ƙasarsu daga abin da ya kira mamayar kafirai da kuma masu tada zaune tsaye. Mula Habitullah Akunzatka shi ne ya bayyana haka yau Asabar a jawabinsa yayin da ake kusan zuwa ƙarshen kammala azumin watan Ramadan. Habitullah ya ce ba za ku iya gurguntar da burinmu na jihadi ba ta wajen ƙara tsawon wa'adin zaman sojojinku a cikin ƙasarmu ko kuma ƙara yawan ayyukan da sojojinku ke yi a Afghanistan. Habitullah dai yana mai da martani ne a kan ƙudurorin da shugaban Amurka Barack Obama ya yanke na ƙara yawan hare-haren da Amurka take kai wa Taliban da kuma tura sojojin Amurka bakin daga idan ta kama. To ma da la to jama'a duka duka abin da ya sauka wannan shiri na wannan lokaci kenan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu lokacin da za mu kawo muku shirye-shiryen mu da za su fara da misalin karfe 6 na safe da za mu kawo muku shirin mu na nadi ko zabe na Ladan Ibrahim Ayawa da kuma shirin da zai zo karfe takwas da safe na rashin wato da rashin tayi na Salihu Garba. sannan kuma can da yamma a gobe din sai mu kawo muku shirin bishara yanzu a madadin duka ma'anan sashen wasan murya amurka musamman ita gari alheri abdu da kuma wadda ta ba da umarni a yau tsiyon ne ne aliyu mustapha sakoto a birnin washington dc muke fatar a kwanan lafiya sai an jima.